damfara da tuwatuwa a cikin addini kaɗan ne daga cikin aikin mutanen da suka saba wa manhaji na ahlus sunna wal jama'a duk mutumin da yadda cewa zai iya yin ƙarya a cikin aƙida to ba abin mamaki bane ba in yayi ƙarya a cikin mu'amalarsa ta yau da kullum yan ɗariƙo sun shahara wajen yin abubuwa masu ban mamaki wani lokacin da sunan karama wani lokacin da sunan sun ga wani abu a mafarki ɗaya daga cikin shaharun malaman jamhuriyar Nijar ya ba da labari game da wani abin mamaki da ya faru a wani yanki na Nijar inda wani mutum daga cikin 'yan ɗariƙa kawai aka waye gari ya shelanta mutane cewa ya yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya taɓa zuwa Nijar kuma ga gurin da manzan Allah ya sauka a Nijar inda mutane suka rika da fifi ana tolere ne a wajen me mutane suke aikata a wajen wani abu wannan mutum ya ɗora su akai a wannan waje abubuwa ne masu ban mamaki waɗanda za ku ji daga bakin malam a cikin wannan bidiyon. Ke za labarin da malam Mustapha ke faɗa. Kawai wani ne ya sha kunu na tsamiya a karkaranmu ƙasar dirim kawai da ya sha kunun tsamiya da azumi da ya kwanta ya mawalki ya ce wai wai da ya tashi ya ce wai ya ga annabi a cikin mawalkin shi daren 27 ga watan azumi kuma manzon Allah da ya zo sun yi magana ya ce mashi nan yammacin garin kunan garin wa yammacin da magaran ne ba kuma ƙauye ƙauye ne to wai nan yammacin ya ce ma mutumin kashe da sahi akwai inda na tsaya na durƙusa taguwa ta bisa wani dutse yana nan daidai wuri kaza nan na yi alwala na yi sallah za ka ga sauna da san taguwa ta wai mutumin da sahi taho da yara aka zo aka ce eh gasan nan gasan nan gasan nan to yanzu tun da gasan annabi ga ya durƙusa taguwa wannan azumin kawai ranar washe garin sallah sai labari ya yaɗu ko ina haiku aka fara taro he tura a ɗauko ruwa kamar tano biyar sai a zuba ma irin katon dutsen na ne kankara mulmuleliya ya yi tsawon metir kamar biyar sai a kwararo mushi ruwa nan an yi wani ɗan gogo an yi rami ruwan in ya tare ya to abin albarka ne ba kuɗi ba ake mu ka san ban buƙatar kuɗi kwab dala goma goma to mutum kaman dubu biyu suka karɓi mawaɗaɗe a dala goma goma dala goma goma sau dubu biyu nawa ce Kari in kai ka nesa kan ajima ya fara sa ana ɗawafi ana gewa wannan dutsen sau bakwai har ma na cewa idan kuka riƙe wannan falalan makkan ma nan za ta dawo saura kaɗan a fara aiki hajji mu daga gida da an fara aiki hajji a wurin to gida ne cikin hari ne gidan bai wuce ba kilo bakwai da shi kankajima wuri ya ca kuɗi motoci babura idan ka zo mu da mutumin ka sai dai a waya sai ka tar da mutum dubu biyar tsakiyar ranar watan mai sai ce kun tube takalman kungiyar giya su goma sha hudu na shi dawa ban sha hudu ne saboda keta kuma a cikin yashi kuma ba takalmi ga zahir rana maza da mata wallahi kai ta wannan shigan ta kai sai da duniya ta yi ta amma alhamdulillahi hukuma ta tura da an tattaro su sai da abin ya sanyi sai hukuma ta tura ta ce to duk waɗannan da suka da wanda ya ga annabin da wanda ya yarda an ga annabin da wanda ya aiki wurin ganin annabin duk su zo abin ban sha'awa sai bai kalli malam ya ce kai ne kaga annabi eh ya ce da wata kama ka ganshi irin wace riga ce shafar da jamba da nuna ce annabi bai taba sa shafar da jamba da wannan wani wani dauri ne ko wani bugogi kawai kawai kawai kaga wani haushi ne to annabi da shakwara jamba da wando da hula ka da Allah manala ne wai sai me na gendarmeri ya hima da hankali sai ba ka maka Allah da kai magana da annabi mi ya gaya maka ya ce ya zo nan mashaya ya ce to manna Allah a ba kafin ya rasu ya zo mashaya ko bayan ya rasu ya zo mashaya mu dai a tarihi bamu taba jin manzo Allah zo ma Afirka bare har ya zo kasar Niger bare har ya zo mashaya kuma yanzu ya zo duka a Niger babu wurin da yake da amfani ya mashaya yace zuga ta malam to wannan dawafin da ake tama dutse shi ma manzo Allah ne ce ayi shi to ina matsayin ayar da Allah ya sabkar a hajjin bankwana? Ya ce ka yi tuna mata malayin shi yace ga ta malam baka ma san ayar da Allah ya sabkar ta cewa addini ya cika ya rasa yace al yawma ta lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati baka gane ta ba Allah ya cika addini eh in ji sai ne Allah ya cika addini shi kai har yanzu baka gane ba na'am kai yanzu mai gari mai gari ce wallahi ni ba ni na ga annaban ba aka ce to amma da aka ce an gan shi ka yarda ya ce ha ah, wallahi bai ce ha mai gari ibe ya bibi da Allah wai yanzu akalla a lalace dai an shekarar ɗari uku ana bauta Allah wa nauran amma a wayi gari mutum bai san ba irin wannan a kirki duk duniya ba inda ake dawafi sai ina yanzu kai a ce maka ka zo ka yi dawafi mu dauka wai yanzu kaddara ma manzon Allah zo wurin duk inda manzon Allah ya je wurin wanke wurin ake ana sha eh inda manzon Allah ya je dukkanin inda ya je na zama wurin ibada garil hira manzon Allah ya zama wurin ko bai zama ba ba shi kare ba da jibril ya daga cikin ayyukan ibada zuwa gari da ka zamna a wurin a wanke wannan dutsen a baka ruwan kasha maganin me to mu nan kaga wata ibada ce aka ma Allah ƙarya aka ma mandan Allah ƙarya aka cutar da bayan Allah ko ba wannan hiban haushi ba in ka zo wurin bayan an baka wannan ruwan na goma sai a ce to ka ɗauki ƙasa tiya biya shi ka yi tahiya ta wajen kilo talatin ya ce to kuma ilodin ya shiga daidai wai yashin yana da albarka wallahi ha ɗoro ma in aka ɗora ma mace ta yi tahiya ta yi tahiya ta gaji in ta zo ta yi bari ka hujja muke ta ci ibada ɗaukan yashi Allah za mu gani da Allah wannan me yake nunawa karancin karantar da tauhidi saboda mutanenmu sun shagala da wasu ayyuka na falala sai kai a ce farala farala yo farala kai kake bada ta ba Allah bane ke bada ta ita falalan ma in ka bada ta ƙarya kake ba Allah ya ce falala a hannun shi take ba shi ke ce ba kaza zara daraja ba shi ke ce ai kaza a samu lada ba kai in ka faɗa wa ya yarda ga wani shi ba wanda rigar da ba ya sallah wannan faɗu ba ni na faɗa ba maganganu shi ne nake gaya muku shehu malami Ahmadu badawu Ahmadu badawu wani gingime mai malamin ɗariƙa ne yanzu haka ƙabarinsa yana ɗanɗa a cikin ƙasar masar ƙabarinsa yana ɗanɗa duk shekara can ake suke zuwa su yi aikin hajji shi saboda tsabar karamar ahmadu badawu yake cewa na roƙi allah abubuwa guda uku ya bani biyu ya haɗa ni ɗaya aka ce allah gafarta malam allah ya ƙara wa shehu karama me ka roƙi allah guda uku ya baka biyu ya hana ka ɗaya ya ce na farko na roƙi allah duk wanda ya ziyarci kabarina to Allah ya bashi ladan aikin haji da umra wannan ya nuna kabarin sa ya fi dakin Ka'aba yace Allah ya amsa masa wannan duk wanda ya ziyarci kabarin sa ya samu ladan aikin haji da umra dan Allah in ka je dakin Ka'aba ka samu ladan aikin haji da umra ko sai ka hada da sa'ayi bayan dawafi ko sai ka hada da tsayuwa arfa ko sai ka hada da safa da marwa ko sai ka hada da kwana a muzdalifa sai ka hada da yanka to ba ma ita kadai ka ziyarce ta ba za ka samu ladan aikin hajji ma balle har da umra shi idan ka ziyarci kabarinsa kana da ladan aikin hajji da umra ce na biyu ya roƙi Allah duk wanda ya ziyarci kabarinsa in ƙiyama ta tsaya duk tsiyar da yi duk saɓan Allah da ya kamar da ya ce walau amilu ma amilu wa balagu ma balagu duk zunubin da mutanensa suka aikata zai kai su aljanna to shi ma haka ya faɗa wannan shi yasa yan dariƙa kuke ganin yanzu duk inda ka je ka samu professional karuwa ba za ka same ta a halin sunna ba haka dai ko ba haka can ta fito ba ba daga can take ba su a aqida su lada su mata yawa dole su rinka sabawa Allah domin ladar ta ragu in ba haka ba Allah zai samu matsala a lahira yana sai da zai biya su to domin ladar ta dan ragu su rage wa ladar karfi Allah ya sanya da zai yi da ita suka ce shi yasa suke dan dan taba zina da ƴan luwaɗi da dan cire gashin munkiri da cin dukiyar mutane bigai da haƙƙin akalu amwat nasi bil badili a dan taba dan iskanci da abubuwa masu kama da haka domin a rage to ku saurara ku ya ce duk abin da ya aikata na roƙi Allah Allah ya ban ceto sa in ceto shi in kai shi aljanna ya ce wannan ma Allah ya amince aka ce to shehu Allah ya ƙara wa shehu karama menene kuma ka roƙi Allah Allah ya ƙe baka ya ce na roƙi Allah ya sani wutar jahannama ya ce to amma wannan Allah bai ansa ba Allah ya ƙi ansa wannan aka ce Allah gafarta malam ka roki Allah ya saka jahannama ce kwarai aka ce to Allah gafarta malam me yasa Allah sa saka aljanna da ka roke shi ya ce saboda shi Allah ya san me zai faru in ya sa ni cikin me yasa Allah ke saka a wuta bayan ka roke shi ya ce shi Allah ya san me zai faru in ya kuskure ya sa da jahannama ya san karshen dambiya aka ce me zai faru ya ce ai Allah in ya kuskure ya sa ni a cikin jahannama ce da nayi mulmula a cikin jahannaman jahannaman gaba ɗaya za ta koma cuta to sauran bakaken arna Allah sai rasa inda zai kai su ya musu azaba to don kar Allah ya samu matsala shi yasa ya ƙi yadda ya sani auku shehu malami Ahmad Badawi